Yauwa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan wani da ake KYC da bill ina ga shi gashi nan cikin sauki Idan sun zo bayan ka taɓa continue din in sun baka sai kana taɓa continue haka za su baka wannan link din za su ce kai kwafi gashi a nan gurin ko kai kwafi nan mu sai ka koma kan Twitter su misali gashi mun yi kwafi sai mu koma kan Twitter sai kai minimizing haka in kai in kai minimizing yawa in kai minimizing sai ka dawo sai ka sai ka zo kan twitter <coughs> ga kan twitter ɗinka kana shigowa sai ka zanna sacin ka sa sacin misali ah, idan ka sa sacin sai ka yi sacin ɗin ice ice gashi ma ya fito ok gashi sai ka sa ice gashi ma ya fito ice blockchain sai ka taɓa shi <coughs> kana taɓa shi na farko sai ka yi following gashi nan in kai following ɗinsu ah, yawwa ga gashi nan ka yi farawin sai ka yi sama sai ka yau an kai farawin sai ka zo ok to ba mu da bukata wannan sai ka zo misali sai ka shigo kan ga fin message nan gurin kun gansa wannan fin message gashi anan sama an sa fin message to sai ka zo sai ka zo daidai nan gurin nan gurin gashi inda aka sa alamar liking sai ka yi liking in kai liking gashi haka sai ka zo nan gurin <clears throat> wannan mai kibiya guda biyun nan sai ka taba shi haka in ka taɓa ga zuwa zo haka sai ka toye ka taɓa na ƙasan misali da kai haka sai ka taɓa wannan quiet ɗin inda aka sa quiet sai ka shigo in ka shiga kan quiet ɗin kaga anan sama ya baka inda za ka yi posting ɗin wannan link ɗin da ka kwafo sai ka danne shi haka in ka danne shi haka sai ka yi posting sai ka yi posting ɗin wannan link ɗin da ka kwafo ga shi ka posting sai ka yi na repost ɗin nan gashi nan a san repost sai ka yi na repost Yauwa <clears throat> ga reverse da kayan nan sai mu yauwa ka, ka, ka, yi reposting ka, ka tura to yanzu sai ka dawo sai ka yi minimizing misali idan ka zo sai ka dawo sai ka koma kan profile ɗinka normal misali sai ka dawo kan profile ɗinka gashi profile sai ka danna profile sai ka taɓa kan profile ɗinka haka in ka taɓa shi haka zai baka gashi nan gashi abin da kai fastin yanzu 'yan sakanni da ya gabata gashi nan yana ma tafiya to sai ka zo nan gurin <coughs> wannan wannan ware <coughs> wannan muna aiki so sai ka zo nan gurin ga inda da aka sa wannan alamar shi a nan gurin a ƙarƙashin <coughs> a ƙarƙashin a ƙarƙashin sa nan gurin gashi an saka maka alamar sharing ko in sa mana ita gashi nan wannan gurin da aka sa mana alamar sharing sai ka taɓa shi in ka taɓa shaka, sai ga misali ga wajen da za ka yi kwafilin nan sai ka yi kwafilin ɗinka in ka yi kwafilin ga shi nan mun yi kwafi ko sai ya ƙara minimizing haka eh, sai ya ƙara minimizing in ka ƙara minimizing sai ka shigo kai sai ka dawo kan ah, application ɗinka na ice sai ka yanna continue in ka yanna continue sai ka yanna confirming sai ka taba enter link ɗin nan in ka taba enter link gashi shi ma sai ka kwafi ɗin ah, abin da ka kwafo sai ka sanna good sai ka sa verify ɗin nan sai ka sa confirming shi ma again to gashi na 'yan sakanni suna tafiya kawai sai ka ɗan jira shi kana kallon su duka bai fi kan ashirin ba za ga ya maka verify gashi nan ga an saka maka mai verification complete kenan fa an kammala KYC din sai ka dawo kan application kaka ga gashi nan ya kunnu kenan an gama shi ne Jalli Joga ɗin. Eh, eh, an taɓa mana shi nan yauwa. Yauwa gashi nan taɓa shi a haka ɗin. Yayi mana kawai.